وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير Allah mai girma da buwaya shi ne wanda ya halarci sammai da ƙasai da gaskiya ranar da Allah zai ce wa abu kasance sai ya kasance a yayin da zai ce a ranar alkiyama ku tashi sai su tashi maganarsa gaskiya ce wadda za ta faru babu makawa shi kaɗai yake mulki ranar alkiyama ranar da mala'ika israfilu zai yi busa a ƙaho busa ta biyu masanin abin da yake ɓoyi masanin abin da ake gani shine mai hikima a cikin halittarsa da tsarinsa masanin da babu abin da yake ɓuya gare shi ɓoyayyun abubuwa a wajensa kamar bayyanannu ne